ka da maki duk mutum da kake duniya baka da mahasada duk mutum da kake duniya da baka da maki to kai ba mutum ba ne. a cikin rayuwanka kala ne da maki a cikin rayuwanki kila ne da makiya kila ne da mahasada su mahasada da maki su ke taimaka miki ko ke taimaka maka ka develop wannan makiyanki ko wannan makiyinka Allah na baka su ne domin kai ka ci gaba amma kai ba ka fahimta ka duba rayuwan annabi adam da shaitan ya mai kishi ya ce bai mai sujada ka duba rayuwan annabi yusuf da yanwaye shi suka sa shi cikin rafi ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan inda muke daga makkaratul mukarrama manzon Allah ya ce gashi nan an ba shi annabci abu mai kyau yanwayen gidan shi ma mutanen Qurayshawa suka kore abin hal Allah da kanshi sauko da aya cikin wanga gari tabbati da abi labi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla zata lahab wa muratuhu amma ammalatal atab annabi yusuf yan wayan cikin shi ma suka sashi cikin rafi shi sa dangantaka na musulunci ya fi dangantaka na cikin ciki a wani lokaci yan wayan ka su suka sanka yan wayan ki su suka sanki su kuma da su ya su miki asada su maka asada sa ba wai dole don mutum an haifi kai da wani wai kai da shi kun fito ciki guda ko kun fito yare guda ko unguwa guda ko kabila guda ke gwada dangantaka ba a ya iya wannan ma ke kusa da kai shi ya fi maka mugu amma kai baka fahimta mutumin waje bai san ka ba mutumin gidanka shi ya san ka mutumin gidanka dai ya gaya da mutanen waje kai wane ne mutumin gidanki da ta yi ta gaya da mutanen waje ki wane ne shi sa ki san hankali da mutanen gidanki ki duba ko ka duba lokacin da aka ce na na aisha ta yi zina suwa suka kama abin suke karya suke gulma wannan sai na abubakar ke duba shi ma mutumin gidan shi duk mutum da kake duniya ko kila kala duniya ko kila duniya da baki da maki ko mahasada to kayi asara babba na duniya ko yaushe in ana tunanin makiya ko maki ka yi tunanin nisa mutumin waje ne a'a kai tunanin kai na gidanka ko mutumin gidanki da Allah ya ba manzon Allah addinin musulunci da ya fito jabarin nur da eh, ya dara lahira ya kawo ya tattara mutanen gidan shi suwa suka reject yan gidan shi eh shi sa mutanen waje sun fi kama maka ko mutanen waje sun fi kama miki da mutanen gidanki ko gidanka cikin gidanka ko cikin gidanki akwai mutanen kirki sa'annan akwai mutanen banza in ka samu alheri ko ka samu abu mai kyau yan gidanka za su fara maka hasada ko yan gidanki su za su fara maka hasada gabanin mutanen waje shi yasa a cikin gidanki ko cikin gidanka kana duba ne ka duba wane ne ka gan mai shi na ka ko wane ne kika gan tana ki shi ka kama waɗannan ba dole bane gidanka kowa kai da shi ku yi fine ko gidanki kowa ki da shi ku yi fine domin a san arnan gane suka ce abuwa kanwa na fi mutumin shi sa ka duba ko ki duba tun alheri in kika kawo ko ka kawo ba mutanen gidanka ke kama maka ba mutanen waje ba mutanen gidanka ke kama miki ba shi mutanen waje kamar kanna annabi da aka bashi annabci karshe ma an ko ya gudu ne ya koma madina hal yau gawan shi ma madina yake kwanci ba kasan maka ba kuma maka garin da aka haife shi ke shi kuma ba shi ne ba wanda ake yi mahasada shi wanda ke awa ba wanda ake yi ma'asada shi wanda ke zuwa gaba a jawo shi koma baya shi sa duk lokaci da kake zuwa gaba ko lokacin da kike zuwa gaba kake lose hope kaka lose hope wai mutane na pulling ka down a'a su ma ya kamata su kara maka karfi don ka yi ka ci achieve your goal aim and vision without them nan you cannot achieve all this your own family can be enemy to you your own brothers can be enemy to you your own community can be enemy to you your own society can be enemy to you shi sa ka sa kanka haka da inda da aka yi makiyin kai suka It is not a matter of enmity, it is a matter of you. Kaya ko ka control kanka, ka control mutani, kuka control kai laifinka. You are not in this world to impress anybody, but impress yourself. Remember this. Anytime people don't like people who are superior than them, anytime people don't like people who are making efforts, doing great than them, people always hate what they can't, they can't what, conquer. time your enemies want to conquer you, don't allow them. How can you conquer your enemies? It's by you being patient and focus your, on your what? Vision and aim and goal. That's go on kowane sharri, that's go on kowane kariya, that's support put any allegation on you. But as far as you know, you are on the right path, for the sake of Allah, Allah will protect you and they can never do anything to you. You need anything, you need a matter of encouragement and forward.